tun da farko sai da sojojin saman najeriya suka yi ta ruwan bumabumai a duk bangarorin da mayakan boko haram suke cikin dajin sambisa kafin daga bisani soji su kutsa cikin wannan daji da yake karin haske kan rawar da dakarunsa suka taka babban hafsan sojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya ce We also fly regularly to ensure that every operation is conducted by the land forces or surface forces mun kuma ta yin sintiri a kai a kai cikin ɗamara don tabbatar da sa ido da tallafawa mayakan ƙasa kuma duk inda muka hango dakarun ƙasa ka iya fuskantar barazana to jiragen yakin mu sai su buɗe wuta ta sama don a samu nasarar duk wani farmaki uh, masanin tsaro aliko yan rashid harun na daga cikin waɗanda suka sa ido a irin rawar da sojin sama suka taka a yankin na arewa maso gabas an ɗauki Nigerian Air Force as a modern force kuma ana ganin Nigerian Army as a traditional force. Nigerian Air Force ta yi rawan gani su wa'annan 'yan Boko Haram ɗin da suka samu base ɗin su kenan wa? a can Sambisa. Akwai wasu wurare saboda Third Basin region ne akwai laka tank na Army ba za su iya shiga wurin ba. Dole sai Nigerian Air Force su daga sama sun yi subduing wa'annan 'yan ta'adda ɗin kafin Nigerian Army samu su shiga. In ka duba yanzu kamar local government ɗin Abadan, eh, Marte ɗin Malam Fatori. Ai wurin gaba gaba ɗaya laka ne inda tankunan Nigerian Army ba za su iya shiga wurin ba sai dai Nigerian Air Force ta yi subduing wayannan mutanen su ne suke da access din su nakasa wayannan 'yan ta'adda ɗin ta gaba kuma infantry su shiga suna shiga sai kuma artillery kuma su rika shelling suna taimaka musu ta gaba. Ita ma rundunar sojin ruwan Najeriya ba duka 'yan Najeriya ne suka santa taka rawa gaya wurin kare lagon Boko Haramun ba. Na tambayi daraktan watsa labaranta Rear Admiral Christian Ezekobe irin hoɓɓasan da suka yi a yakin na Sambisa. Ya 对吧？ Israel Navy has special Rundunar sojin ruwan Najeriya tana da dakaru na musamman da ake kira SBF. Mayaka ne masu kamanceceniya da na Amurka. Waɗannan wasu mayaka ne na musamman da ake kai su fagen daga don kai farmaki na musamman. Bayan wannan kuma muna da wasu dakarun da su ma ke cikin bataliya ta musamman ta sojoji. Kaga kenan mun taka rawa iri biyu cikin wannan fafatawar. san kuma akwai umarni da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na mu kafa rundunar sojin ruwa a tafkin Chadi. Kuma tuni mun yi hakan hakan suna ma can a halin yanzu wannan ne irin rawar da muka taka a yankin na arewa maso gabas ko muke kan takawa a halin yanzu kwanan nan ma babban hafsan mayakan ƙasa na najeriya ya yaba da irin rawar da mayakan mu suka taka a wannan fafatawa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.